Afirka TV Siri ke taya ku murnar Ramadan watan rabauta Ramadan kai har suturta Ramadan mai son bajinta Ramadan tokar ya huta Ramadan maza da mata Ramadan Allah ya sa duk mu rabauta mu da ku har abada Afirka TV Siri ke taya ku murnar Ramadan Afirka TV Siri ke taya ku murnar Ramadan